Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Masarautar Jordan na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga, wacce aka fi sani da riyal Mai Dambu, wanda yake zuwa muku daga tashar kundin Hausa Nobel Star da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A ƙarƙashin jagorancin Afan Dausai, sai waɗanda suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Sadiya Adam, Batul Adam, Hadiza Adam suka sadaukar da shi ga mahaifinsu. To sai mu ce Allah ya ji kansa ya masa gafara da dukkanin 'yan uwa musulmi baki ɗaya. Allah kuma ya yaye mana wannan annoba da ta shigo mana duniya. Allah kuma ya mana maganinta. Abin da mugun rikitarwa wai ni Safina aka yi wa miji? Ban ɗaga hankali na ba sai dai na san tabbas ba da ni za a yi auren ba. Cikin ruwan sanyi na kwantar da hankali na kuma bi Yarima a sha kiɗa. Mutumin da aka ce zan aura babba ne ba laifi sai dai a halin yanzu ni uban ‘ya'yana nake so, inda na da mutuncina za a kare min. Ya zo sau biyu Dan bai cika zama a ƙasar ba, san bai min ba wallahi, duk yadda na so gwada tusa shi na kasa, ƙarshe na watsar da shi na wuta. Zuwan shi na biyu ne ya amshi nomba na, ba musu na gaya mishi, amma na ce mishi wayar tana kashe. Sai da na shiga na gaya wa Ummi ya amshi lamba na. Bata yarda ba sai da ya kira ni da wayar Abba. Bayan mun gaisa ne har mun yi sallama shine ta bani wayata tare da gargaɗi. Kar ya ji kar ta gani. Na kira Ashraf. Kar ku manta ni fa ba yarinya bace tunda na bawa tu baya. Amma ake safka min sharaɗi. Tunda na kunna wayar saƙon shi yake shigowa tsabar faɗa da masifa an yi da larabci an yi da turanci. Banɗaki na shiga tare da kunna ruwa sannan na kira shi a wayar. Bugu ɗaya ya fikin. Ajiya zuciya yake a jere a jere tsabar ran shi ya ɓaci. Ka yi haƙuri. Shiru ya na kuma ce mishi ya yi haƙuri. Sai da na ɗauki lokaci ina shi ta sannan ya ce min. Kin manta mahimmancin alƙawari ko? Laifin me nawa a halinki da suke bani wahala haka? Don Allah ka yi haƙuri wallahi ba ka da laifi. Na ce ta ce su ja min kunne na fita harkar ka. amma wallahi da kai nake kwana da kai nake tashi in dai haka ne ki fito ina jiran ki yace min ash babu wani ash ki fito kawai in dai da gaske ina ranki ka rufa min asiri wallahi tsine min zasi babu wani tsine miki safina ki fito ina jiran ki dan Allah nace wallahi zaka ja su kore ni a gidan ne magana ya fara min jikina ne ya ɗauki rawa kashe kiran nayi ya kuma kira na cikin dakiya ya ce kina da zaɓi in dai wancan ne kike so to idan kuma wannan ne ranar juma'a yau saura kwana huɗu to ki fito idan kika ƙi kuma wallahi zan saka a sato ki dan Allah ka rafa min asiri wallahi wannan karan kashe na abba zai yi kuma ga ummi na dan Allah ka kyale ni shikenan tunda ban isa da ke ba ki je amma wallahi ba zan fasa abin da nayi niyya ba da aka kike so ga baki ɗaya na ruɗe na kuma shiga damuwa sosai gashi ya kashe wayar shi duk yadda na so a biya faskara Jordan al'amarin sabon sarki a ranar da ya iso masarautar ya fara gabatar da nashi tsarin ai kuwa marhum ya miƙe tare da ɗaga murya yana cewa kai waye da zaka gindaya mana sharuɗa mu kuma mu bi Ashraf ma da yake mana yadda muka so bai tsira ba sai kai da muke maka kallon baƙon haure Bilal mugu ne fitar farko, kanshi a sunkuye bai kalli kowa bai sauke hannu tuni aka fitar da marhum. Suka je aka yanke mashi harshe, aka bar shi baki duk jini. Tun da aka ga abin da ya aikata take kowa ya shiga hankalinsa, kuma ya ce, daga yau ko da kiyashi za a cire a sanar min sannan ana bi jadawalin shigowa da abincin cikin masarauta, ba na son ana kawo komi. Take hankalin kowa ya tashi musamman ɓarayin masarautar. Bilal ya sanya su a cikin uku bala'i don rufe asusun bankin kowa ya tare da ƙwace musu wasu takardu masu daraja. Sannan ya shiga bin 'yan matan cikin masarautar ana kawo masa su yana kwanciya. Duk wanda ya yi magana to, in Allah ya yarda za a kashe shi daga shi har 'yar tasa, ga bayi ba su tsira ba. Shi kansu Okshi sai da ya tattara jikokin shi mata ya sa aka tsallaka da su Saudiya, sannan zuciyar shi ta samu nutsuwa. Duk wasu manyan fada sai da Bilal ya sa aka sauke mukamansu, daga cikinsu har da Uzaif da Ammar. Abujatan suka fara neman Ashraf, anya za su same shi? Oman, Natasha sun dawo cikin nan ko wata uku bai yi ba, an kusan cika ɗaki da kayan beri. Tsakaninta da Ami da Ani hantara da kyara. Tun can ma yaran sun san ba son su take yi ba, balle yanzu da kakar ta yi banza da al'amarinsu. sabida laifin uwarsu. Yaran sun koma abin tausayi musamman da wannan cikin ya bayyana a jikin Natasha. Kirikiri da na ta fara cire su, ba ma kamar Ani wacce ta ɗauko duhun fatar Safina, shi ma ba can ba. Mai kula da yaran ta gaji da irin abin da ake wa yaran don haka ta kira Ashraf bayan ta gaya mishi. Katse kiran yayi kawai. Amma cikin Natasha yana shan kulawa na musamman. Kwana biyar tsakani sai ga Ashraf ya yi musu dirar mikiya. Ba su yi tsammanin shi ba. Daidai na tana maki ani tare da gaya musu magana. Banda dole ce ta sa ni amsar ku. Ina zan yarda da shegu a jikokina? Allah an ki mai da su uwar uwarsu tunda musul. ya magana da ta yi sakamakon hango shi da ta yi a tsaye. Ya sa ƙananan kaya amma ya rufe fuskar shi da hirami saboda ɓadda kama. Yaya hiramin ya yi tare da shiga falon Amin ya durkusa a gaban yaran ya kwashe su. Tashin hankali ne ya bayyana a fuskar Ami tare da kai da abin da ta furta. Har ya kai bakin kofa sai kuma ya tsaya tare da cewa, me kika gaya wa iyayen Safina da suke shirin hana ni aurenta? Cikin ɓoye abin da ta aikata ta ce me za ka yi da wannan yarinyar da ta girme ka? Jan iska ya yi sannan ya kwada kanshi yana cewa Ami, me ya sa ba ki je nima na ba da kanki ba? Me ya sa kika cusa mata soyayyata a zuciyarta? Ajiye yaran ya yi tare da sakin murmushin nasara, don ta yi shiru ne. Kin bi Badar zuwa Najeriya saboda son kai irin namu na Larabawa. Kika nemi Abdul ya saki jiki da ke don ki cimma burinki a kan shi. Ya ki sakin jiki. Sai kika yi amfani da soyayyar da ta yi miki kika ta ƙawata mata duniya ta ko ba haka ba. Ya yi watsi da hannun shi baki ɗaya idanun shi sun yi jajar, sannan ya ci gaba da cewa, ke mahaifiya ce. Kar ki bari ni na yi magana da yawa don na san shirin ki akan Safina. Don haka ba na kwaɗa mishi mari ta cikin borin kunya ta shiga cewa ni za ka wa shari sun kitsa maka ƙarya da gaskiya ka zo kana mu rashin kunya. A'a ammi a kan gaskiya nake. Ai ke kin fi kowa sanin mace ba ta da daraja a cikin masarautar in dai ba jinin sarauta ba ce. Ita ce take tsira ita ma saboda kar a taɓa ta ya zama rikicin masarauta. Ammi Kin sayi ƙimar Safina tun bata san ciwon kanta ba. Kika bawa iyayenta kuɗi don ya zama fansa ga duk abin da ya sami ɗansu. Ammi, ni ba soyayyata ta nake wa yaƙi ba kowa ba. Ammi, tunda na iya barin al'ummata ki gaya min waye ba zan bari ba. Shekaru ɗai-ɗai-ɗai har ashirin da shida rabona da na ganki. Inda gaske uwa ce ba za ki taɓa bari na a cikin wannan shekaru uku ba. Yanzu kin same ni a sama. Kin juya wa yarinyar da ta gama wahala da ni. Ke ma sani kanki duk cikin al'ummar duniya babu wanda ya kai bakin fata tsayuwa akan ra'ayinsa. Shi yasa kika zaɓi Safina. Sannan kika hora musu ƴarsu da rashin jin su. Ammi, kin min illar su Kin karya min zuciyata da abin da kika aikata. Sannan, ai na san da cewa ba ki son alaƙata da Safina. Babu yanda za ki iya nesa kike nema min aurenta. Sannan kika fara jawo ta ta gana ta sha don zuciyarta ya karai da ni. Ammi kenan, ki tsaya a iya matsayinki, na wacce ta haife ni amma a kan Safina zan iya faɗa da kowa in dai za ki min iyaka da ita. Ammi babu ruwanki da ita, idan ta zo a surukarki ta nemi raina min ke, wulaƙanta ta zan yi a kanki, don uwata ta fita kowa, amma kar ki shiga tsakanina da ita, don haka zai sa ni na tsanarki. sannan zan je na ɗauke ta mu tafi inda ba za ku sake ganin mu ba. Tana bala'in ƙaunar shi ba za ta iya barin shi ya juya mata baya ba, amma in dai tana raye sai ta hana Safina farin ciki, kamar yadda ta hana ta ita ma. Sai ta sa shi ya wulaƙanta ta kamar yadda ya ce, sai ta gigita rayuwarta kamar yadda ya mata yau, ita ma haka za ta mata. Tattara yaran shi har ya kai bakin ƙofa sai ya juyo ya ce, A madadin ki zame min hasken rana, sai kika zame min hasken makafi. Ina tunanin inuwar giginya ta zo gidanmu inda nake, ashe na nesa kasha daɗi ne. Ni ya dace na samu soyayyarki amma ni ne kike farautar soyayyarmu. Daga haka bai kuma ce mata komai bai sa kai ya fita. Duk abin duniya ya tari ya yi min katutu. Abin da ashiyar bai ke nufi da ni, duk rana da wuni ya sa ni sunana matacciya, don wallahi bindige na Abba zai yi. Kusan sati ɗaya kenan ni na kira shi don mu fahimci juna ya ki ɗauka. Na yi mishi test babu reply. Abin ya dame ni sosai. Ga aurena da na ji an saka nan da sati hudu, Mugun tashin hankali da na shiga ba iyaka wannan karan Ummi da kanta take min gyaran jiki. A dama na kalli Ummi Sane na ce Ummi ni fa bana son Alhaji Nuhu. Wallahi bai min ba. Hmm. Haka za ki yi haƙuri da shi tunda an riga da an gama komai. Don Allah Ummi ki wani abu. babu abin da zan yi dan ba za ki ja min magana ba shiru na cikin kuka na ce dan Allah ummi na wallahi ba zan iya mishi biyayya ba ko me za ki yi ki amma aure ba fashi Fita tai daga ɗakin, ni kuma zuciyata ta ɗibe ni ga amsa ta yin ashaf tare da amincewa. Yana ganin saƙon ya kira ni, ina ɗauka na saka mishi kuka ina gaya mishi ina gaya mishi abin da yake faruwa. Ki zo idan suka gama tare babu yanda za su yi da mu. wallahi tsoron su nake ji dan Allah ka zo. Na gaya mishi ki san yadda zaki fito, na gaya miki ki san yadda zaki fito, ni kuma na san abin yi. Lallai na tafka kuskure amma ban ga laifina na biye wa Ash ba, saboda su kansu iyaye na sun san shi nake so, amma saboda nan na karta zarge su za su hana ni muradin zuciyata. Sun gaza mana adalci to ta yaya ba zan biye mishi ba, duk da na san abin da yake nufi. Dan idan mun yi babu kyau amma bani da zaɓin da ya wuce in ba shi haɗin kai. Tunda Allah ya gani na gaya ummina na ba na son alaji Nuhu. Amma ta ƙi fahimta ta. Ba mamaki idan suka ga abin da muka aikata jikinsu ya yi sanyi. Dan in ba haka muka musu ba wallahi ba za su taɓa fahimtar girman yadda muke buƙatar mu ba. Goge ƙwalla na ina neman hanyar da zan fita zuwa gurin Ashraf. Tunanina ne ya tsayar da shi lokacin da nayi zurfi cikin neman mafita. Karshe dai kamar zan yi hauka a ɗakin sabida babu wani mafita. Tura mishi saƙo ne na ce ban san ta yadda zan fita ba. Ki ce wa Ummi za ki wanke kanki ni kuma zan biyo ki duk inda kike. Ham, ni ina tsoron kar ka min irin abin da ka yi min na baya, kuma ina tsoron al ina tsoron halinku na maza. Kana ribanta da ni za ka juya min baya. Shi ma na farko sabida ba na tare da ke ne, da ina tare da ke wallahi babu wanda ya isa ya musguna miki. Idan za ki yarda da ni ki cire tsoron wani abu a ranki, idan kuma zuciyar ba ta aminta ba, shi kenan na gode. Duk sai na ruɗe na shiga kiran shi da ƙyar ɗauka kamar zan yi kuka na ce Ash, me yasa kake bani wahala ne dan ka ga na damu da kai? Dogon numfashi ya sauke cikin ƙasaita ya ce, ni yadda na damu da ke ko wallahi ko ummi haihuwarki ta yi ni kuma numfashin mu a tare yake bugawa. A'a Ash, Tsoro nake ji ba na son na zama sanadin da iyayena za su tsane ni. A halin yanzu na dace na gyara gobena, a madadin haka sai ɓata musu nake. Didi, na ji muryar yarana, hawaye ne ya zuba mu cikin tashin hankali na ce, Maryama, za ki yi yadda na ce ko na maida musu yaran. Wai me yasa kullum kake ba ni matsala ne haka? Ka san girman iyaye kuwa da kake son na ɓata musu? Ka je da abinka kawai ni ba zan zo ba. ba damuwa kar ki zo ki yi zaman ki ma ni da nake da daman auren mata huɗu ki je ki ci gaba da zama kashe kiran na yi tare da cillar da waya na ci gaba da kuka tunda shine abokin abokinsa hira na san ban san wani irin son kai ne yake ɗawainiya da magabatan mu ba tunda na ce ash nake so ya kamata su duba na, ba wai su zuba min ido na yi ta abin da bai dace ba kifa kaina nayi akan filo ina kuka sosai Da dare na je har falon Abba na same shi shi yana kallon network news. Zama na yi can gefe kaina a sunkuye, wasa nake da harshen gelena, hawaye ne ke zuba daga idanuna. kyara zaman shi ya cikin nutsuwa sannan ya rage ƙarfin magana da ake a TV. Safina, ba minki ki miki abin da kike so ba ne, sai dai mun yi duba da irin rayuwar da za ki shiga ne. Zuciyarki da ƙwaƙwalwarki ba za su iya ɗaukar kasar da ke cikin masarautar Jordan ba. Tunaninki da nazarinki ba zai ɗauki buƙatar al'umma cikin masarautar ba. Safina, ina ganin ki yi haƙuri da Alhaji Nuhu shine mijin da ya dace da ke ba Ashraf ba. Idan kuma aka yi dubi da rayuwarku da bambanci domin duk wanda aka ɗaura shi a shugaban al'umma sai ya take gaskiya don wata dalilin. Shin za ki iya jure masifar da tasa uwar tafiya tai ta bar ɗanta? Za ki iya jure masifar da raba miji da mata? In dai zuciyarki tana da adalci ba za ta raba mu da ke ba. Safina, ki zauna da mu hankalinmu zai fi kwanciya. Mu ma za mu fi samun nutsuwa a ce kina kusa da mu. Ba don ina mahaifinki ba sai don abokin shawararki. Kuka ne ya tsananta da kyar muke tare da kyaɗa kaina kuka nake mai mugun cin zuciya. A haka na isa ɗakina na kwanta duk inda na so abin ya kasance ya ƙi yiwuwa. Har Dudu da Umma na samu da maganar Ita Umma ya same ta ne akan su bari na auri Ashraf. Maman Safina, yarinyar nan ta fi ku gaskiya tunda ta ce muku Ashraf take so, ku bar ta ta koma hannun shi. Ita kuma uwar Ashraf ɗin idan har ta cika uwa, dole ta so abin da ɗanta yake so, ba wai ta ce muku ku raba abin da Allah ya haɗa ba. Safina ba yarinya ba ce, amma tunda ta ce muku shi ta zaɓa abokin rayuwarta, kamata ya yi ku ba ta shi. A'a Amna. ki kyale ta kawai son zuciya zuciyarta ce kawai amma ita ba tsarar Ashraf ba ce kuɗi mulki na nasaba uwa uba ɗaukaka shi ba sa'anta ba ne ya yi haƙuri Allah ya kawo miji ta yi biyayya kawai maman Safina za ku sake tura ta cikin wani halin ko don albarkacin yaranta ku kyale ta ta koma gunsa bazawara ce ita addini ya ba wa daman zaɓen abokin zamanta ko iyayenta ne naku addu'a da bincike kuna son kanku Dan Allah Amna ki bar magana nan ta auri To tabbas ta abin da ya biyo baya ku ne Sila saboda tsoron kar ta kwace dukiyar Ta ta ƙwace mana. Ni kam na fita daga ɗakin korafin 'yar ɗakin ki bai karɓu ba. Hum, dake da muka zata ba haka bane domin kuwa Abba shi bai ja ba, Ummi ce ta kafe kai da fata kuma ta ƙi sauraron kowa. Ga biki yana karatowa don haka na kashe wayata na zuba musu ido. Sosai al'amarin ya zafafa don haka yau Laraba na fito wanka ɗaure da tawul. Ta je kaina na yi sosai sannan na ciro fan da buraɗina na saka zuciyata ta gama raya min abin da ina gamawa na zauna sai da na busar da gashina sannan na fito daga ɗakin sanye da hijab har ƙasa. Ummi tana tsugune tana haɗa wani tsimi na shiga. Ta miƙa min na amsa ba musu na shanye sannan na ce mata, Ummi zan je salon. Zuciyata ke bugawa kamar za ta fito tsabar tashin hankali musamman da ta tsare ni da manyan idanu. Wai na shiga ruɗani. Hadiya ya wune tare da ɓoye halin da nake ciki. Kina da kuɗi ne ko na baki? Dan kar ta zagi wani abu sai na ce mata a'a ummi dama ina tunanin ko za ki bani ne. Ki buɗe waccan sif ɗin za ki ga kuɗi ki ɗauki yanda ya miki. Allah ya miki albarka ya kare ki daga sharrin mutum da aljan. Tausayi ta bani na kasa motsawa sai da ta yi min magana a karo na biyu na je na ɗauki kuɗin. Allahumma amin ummi na ki yi haƙuri da ni. Murmushi ta sanar ta ce Allah ya jiɓanci al'amuranki. Amin ya Allah ummi na sai na dawo. Da sauri na fita na je na ɗauki wayata ina fita daga gidan. Sai da na yi tafiyar kafa kafin na kira shi. Kamar jira na yake sai gashi ya kira ni cikin juriya na ɗauka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kin fito ne? I ga ni a bayan layin mu. Okay, ga wani Toyota nan zai ɗauke ki. Okay. Juyawa ne motar ta yi fakin a na Direban motar ya fito ya buɗe mu na shiga sannan ya tada ta. Ba mu tsaya ko ina ba sai wannan gidan. Ina filin gidan shi da yaran shi da ma'aikatan gidan. Yaran shi na wasa da 'yan kwikwiyon kare. Sai dariya suke. A hankali na zaro kafa na fito ina kallon girka-girkan karnukan gidan. sai wani faɗa wusiya suke kallon agogon wayata ne na ga sha biyu watsewa ma'aikatan suka yi yarko hannun yaran shi murmushi ya yi min barka da zuwa Mrs. Hashim ban ce mishi komai ba tun da muka shiga ya kawo min abin sha ya ga ban taba ba Marmashi ya sannan ya ce na fi ƙarfin ciyar da ke maganin barci don biyan idanun idanunki biyu komai zai faru ɗago fuska na na yi mai cike da damuwa na ce Ashraf kamar yadda kika bani ciwon kai get ready da hukunci na dan na rantse sai na rama komai da aka min yau sai na ɗauki fansata gyaɗa kaina nake idanuna na cike da kwalla na cin amanar iyayena hawa jikina yaran suka yi cike da murna suka shiga bani labari sai na manta da kukan da nake na ci gaba da biyo musu tashi yayi ya bar mu na wanka ya cikin farar jallabiya sabuwa kar da ita sai farin hula Malam taɓa sha hadisi sannan ya yi wasa da turare kafin ya fito. Sumbatar yaran shi ya yi sannan ya kalle ni tare da kashe min ido yace ke kin yi ƙatuwa a can zan ba ki naki ki shiga ki yi sallah da wanka ina zuwa ki tabbatar kin kitsa komai kafin na zo. Tura mishi baki na yi tare da dalla masa lumshe idanu ya sannan ya za ki biya. Haka ya fita ran shi fari nawa baƙi ji nake kamar na gudu don abin da nake son aikatawa babban kuskure ne mai kula da yaran ce ta shigo ta kama hannun suka shiga wani ɗaki daga nan ban kuma jin ɗuriyarsu ba ni ma ɗakin na wuce ina shiga na ga wata rigar bacci tare da wani turare ban ɗaki na shiga na yi wanka sannan na fito ɗaure da towel na zauna a kan stool na shiga gyara gashina sannan na ɗauki rigar na kalla sai kunyar kayan ce ta kama ni da ƙyar na saka sannan na ɗaura hijab ɗina a kai sallah na gabatar ina cikin addu'a ya shigo da ƙaton leda har guda biyu ya ajiye a gabana. shi a ya Alhamdulillah na kusan cika cikakken namiji kamar kowane namiji. Dariya ya bani sosai sannan na ce, dama baka cika namiji ba ne? Juyar da kan shi ya cikin kalan ƙurilla ya ce, i, e, amma zan duba idan muka haɗe a can. Kin san Allah ban samu sallah ba, bari na yi kafin ki warware min alwalana. Ke ma ya kamata ki yi nafila neman gafarar Ubangiji, don ni ma idan na yi idar da sallah zan yi. Jikina da ya mugun sanyi cikin cin ba daɗi na ce, to tun da abin da za mu aikata bai dace ba kawai mu haƙura mana. Ni kaina ba na son saɓawa iyayena kuma. Miƙewa ya shiga gabatar da sallar azahar. Bayan ya idar lokacin ni ma na gabatar da nafila kamar yadda ya umarce ni. Bayan mun idar ya ɗauko kayan cikin leda ya ajiye mana. Janyo ne jikin shi ya wanda aka yi mishi gashin barbecue. Yana gama bani namar sai ya janyo wani take ya buɗe fruit ne a ciki. na musamman. Inibi ne mai sanyi da dangin su kiwi, blueberry da sauran dangin berry. Shi ma sai da na kawo da kaina sannan ya bani madara. Rike hannunsa ne cikin shakwaba na ce, za ka fasa min cikin ne? Sai ɗura min kake fa. Murmushi ya sannan ya ce ba zan fasa miki ciki ba. Idan na yaka ina zan ajiye ƙwayaye na fa. Share su ne idan ba na ciki da rashin kunya. Zare ni yayi daga jikin shi ya maida ni gefe sai da ya ci abincin. Yanda yake cin abincin a yangance sai ya burge ka. Don Ashraf ba dai ma dafa kamar mace, yana cin abincin yana kunshe idanu kamar ba namiji ba. Yana gamawa ya mike tare da kwashe kayan ledojin da muka ɓata, ya kai waje sannan ya dawo. Durowa ya ja tare da ciro asuwaki, ya bare ledas ya saka a baki, ya ci gaba da taunawa. Jikin madubi ya koma ya shiga gyara fuskar shi. Suka sumfar da ta cika masa fuska sai da ya cire su tas, sannan ya koma banɗaki ya sake removing cream ya shiga cire wasu gashin da suke hannuwan shi da na gefen ƙirjin shi har da na ƙirjin shi domin Ashraf yana da matuƙar suma kuma suna kwance ne lif-lif yana gamawa ya fito ɗaure da towel alamin ya watsa ruwa don har kana iya hango yadda gashin suka kwanta goge jikin shi ya fara ba tare da ya kalli yadda na zuba takumi ba sai da ya gama sannan ya buɗe drawer ina wuya ya ciyo da pajamas din shi blue black tare da wata farin shirt wadda aka rubuta Sunil